أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشوه يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya kuma daga Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah saka baiwa ce da ya ba mu ikon sake haɗuwa ne dai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin Allah mai girma har yau muna cikin suratul fara jiya mun tsaya aya ta ɗari da ishirin da uku yau darasinmu zai fara daga aya ta ɗari da ishirin da hudu Allah madawakin sarki ya kaddarta bisa ga kaddara ce mafari ya faru na fitowar annabi Adam da matarsa a Hawwa'u daga gidan aljanna ta hanyar makidar shaidan da yawa da Adam wasu wasu da ingiza shi cikin bayyana da Allah ya haramta ne. Kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya shiro mana da wannan kisa ya yi shara zuwa da cewa riko da alkur'ani shi ne mafita. ba wata mafita ga ɗan adam wadda take madadin riko da alƙur'ani to shi ne Allah mai girma ya ce wa man a'ara ba duk wanda ya bijire ya kau da kai an zikiri daga shari'a ta ai anil guda ya bar shari'a azzakir bi shari'ar nan da take tunatar da shi ni wanda ilayya ko ya ya kau kai daga wanda yake kira zuwa gare wannan ya umin da shi da yi iman da shi ba fa inna hu hakika shi ko fa inna hu hakika shi shina da duniya a duniya ma'aikatan rayuwa wannan matsatsa rayuwa ta kunci طيب جدا وين فرصه مصدر المصدرين بمعنى ضيقه سنة للعيوة مطلعية ما يكونش فكرت عن فكر وانا العيوة في هديه الأسمون هديه في عذاب الكاتن في عذاب الكاتن في القبر أسن القبر wanda ya bijire ma alƙur'ani wanda shi ne shiryar Allah ko ya bijire ma mai kira zuwa ga alƙur'ani wanda kira zuwa ga alƙur'ani kira ne zuwa ga Allah to zai ci karo da rayuwa mai kunci a nan duniya wasu malamai sun fassara ma'anarsa da wannan hadisin da malamai ya yi zuwa gare wanda imamu hatim ya ruwaito a cikin mustadrak kuma hadisi ne ingantacce cewa za a zarge shi da kunci na azabar kabari haka kuma yana ɗaukar ma'anar nan ma duniya za a jarabe shi da kunci da matsaki wanda kunci da matsaki yana yi ya zama na hakika wanda da an gamu don an gani cikin wahala ko wani kunci kuma yana yi da zahiri in ka gane na cikin nema amma dai amma dai wannan ni'imar ta za a yi mishi kawai bisa ga hakika ne can ga ruwan fako ne kawai yana cikin kunci da matsayi. Wani nahshuruhu za mu tashi yawan kiyama da ranar alkiyama za mu tadda shi shi wane ne ai al-mu'riba wannan da ke bijirewa anil huda daga shari'ar Allah za mu tarasar da shi a amma makamu ai a amal safar mai makantaccen gani ganinsa sai an magana hmm. ba ta da shi mai makasaccen ganin da ya makasa wato sai ya zama wanda bai ga awayin Allah ba nan duniya to aka ranar alƙiyama sai Allah ya makafce shi wani ya makafce shi da nan daga duba zuwa ga awayin Allah ƙwada sai shi mutumin da ya kaji kai ne an tashe shi makawo bayan kalla duniya yana gani da idanu sai ce rabbi ya Allah a hasabta ne don ne gaggayar da ne a ma makawo wa kada kuntu basira al'adu na kasance mai gani idriya a duniya wa inda za a fi kuma aure tashi a ba ila ne amma kuma yanzu gashi an tafi makawo dan menene ya ta'addada da ni makawo qala sai Allah ya ce mishi al'amru al'amari dai da kamar yadda ka gani a tattara ayatuna ayoyin mu sun zo maka kana fi da ha sai gabbar ayoyin kan manta da su gani ko oho da ayoyin Allah da rakta ha gabbar ayoyin Allah wa lam tu'min biha ba ka yi imani da su ba waka zalika kamar wani kan fita batun ayoyin mu kamar yadda kan makarci daga shirya mu ai nufin da su daga aya na kamar wani kan mace da ayoyin mu a yau ma yau don fa ake barin ka a cikin azaba ai tuttura ku ake barin ka illa da cikin wuta kenan sakamako na aka yi ma daga jinsin abin da ka aikata إذا قال أو إن ألا تضرية ولا في ألا يضرك أجم أبابا إلى هنا نتعجب سؤالا نجي لكرشا مع الشيطان تعيد الشيطان في الجنة الجنة وبعد خروجه بعد فتور أن لآدم هو وزوجته شيد ما ترك إلى الدنيا zuwa duniya ma a mashtamala alaihi tare da abin da suka tattaru a daidai min zuriya ce ma na zuriyar wa ma faɗa rahimullah ta'ala bihi da irin abin da Allah ya yi magana da su da shi min adadin shaƙa'i na rashin ciya da duniya a duniya wal akhira da rashin jiya a lahira liman da duk wanda shari'a gudahu ya fi shari'ar Allah ta'ala duk wanda ya fi shari'ar Allah wanda shi ne littafin da ya tsaftar da manzon da ya aiko to babu shi babu jiya duniya da lahira fa huwa nida'un amun wannan kira da Allah ya yi kira ne ga mutum لبني آدم لديان عمل آدم من أولهم لآخرهم tun daga na farkon ba a وكذلك نجزي من أفرق ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ثم خطف هذه الأمة sannan bayan Allah ya ce iyan annabi Adamu ta ba daya ya sanar da su cewa babu ciya babu wahala babu hukuncin rayuwa ga duk wanda ya fi shirya da Allah Ƙur'ani da manzo to da ta ke banci wannan al'umma al-muhammadiyya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi da cewa ni ta'ala ko kazalika kamar haka ai wa misli da za'ina kamar wanda muka saka man a'rada ga wanda duk ya fice adana wadata da shari'a na tafi haka muke saka ma man duk wanda ya wuce wuri jawazar hadda ya iyaka cikin ibada daga bauta وأعتذر بالله لشتان الله من هذه الأمة مشكومنا الأمة ولن يؤمن بآيات ربه بإيمان لآول مبنيه سوا وهو القرآن في القرآن وتكون لهم عيشة ضنكا في يزرع شنا دلائوة ويكون شكرا سنن في دنيا الدنيا ولا عذاب الآخرة للي عذاب الزائرة أشد ذا يتنمي من عذاب الدنيا دقى عذاب الدنيا وعذاب القبر هو جاه عذاب القبر فأن عذاب الله تاهد الدنيا تاهد القبر وأبقى وإلى شما في طوري وما في دوامة أي أجرم ما في دوامة أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى Allah subhanahu wa ta'ala ce awalam ya hadi lahum ce bai bayyana gare su ba ai kufari makkata sakaran makka ai kufari hadhihi umma sakaran wannan al'umma san da yawa khabariyyar maqul ita ce maqul wa fa'ilun ya wa fa'ilu ya hadi ba shi ne ihlaku dalla alaihi a halakana awalan ya hadi lahum ihlaku kam ashe bai bayyana gare su ba yadda muka halaka adadi da yawa a halakana kafiran min al'umar ai mun bayyana da yawa da cikin al'ummomi mun halaka da yawa da cikin al'ummomi a kan gabanin min al'uruni na tsara ai al'ummomi da mawiya al'ummomi da suka shuri tsara bayan tsara ƙarni bayan ƙarni daga sai da rusul saboda kare ta manzanni da yawa al'umma da Allah ya halakar da su saboda sun karyata manzanni sun farawa daga annabi Nuhu da ahalta jama'arsa da tufan har zuwa adawa da samudawa yamshuna fi masakinihim halin kasantuwa su suna tafiya a cikin mazaunin halin nan bari da launi bai bayyana gare su ba a halin da bantuwar su suna yawa dawa a cikin ƙasa fi safarihim a cikin tafiye-tafiyen su ila sham zuwa sham Kusan da ya sadauki daga makka zuwa sham ku gaire hada waninta kuma daga makka zuwa sham ana wuce kufai na gidajen waɗanda Allah ya halaka musamman adawa da zamudawa idan mutum zai zai sham ya wannan hanya zai ci karo da gidajensu har ma yanzu akwai sauran kufai na tarihin gidajensu. Bai aka da nuna lura, wa ma su kira abinda aka ambata min akazu ihilaki na muriki kalibar ihilaki min fi'ili daga fi'ilin ihlaki mu ce a halakana sai mu tsere mazari mu ce ilahu idan shi ne fa'ilin ya haji afalan ya haji lahum ilahu kam alƙali an harbin mazari duk da shi fi'ilin a halakana ya tsiraita daga duk wani haraji na mazari don ni aka ce a mai da a halakana ilahu alhali inda aka saba da wannan sauyi in fi'ili ya haɗu da an masariya ko ma masariya ko lau masariya to nan a halakana bai haɗu da wani harafi ba na masari dare ayatul ma'ana an yi haka ne saboda jiya ya ma'ana kuma lama ne aminu ba wani doka ko ta ƙa'ida ta yare na larabci da ta hana a yi hakan. Inda zai zalika ka ga a cikin wannan bayani na ka al'ummomi da suka gabata don sun saba wa manzanninsu da ayatin akwai lura aiba akwai lura liƙulin nuha ga ma'abuta hankali ai da ƙuri da ga ma'abuta hankali ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى Allah subhanahu wa ta'ala ce walaula kalimatu ba don kalima ba sama kadda ta rigaya yarrafe ka daga ubangijinka ita fil azabi da jinkirin azaba anhum daga gare su إلى الآخرة حرنا اللائرة وعلم أن هذا يعود وفي أغلب التجربة حرنا اللائرة لكان لا عدد أداة فلا أدامه لزاما تبشك أي لازم لهم ما يتبدأ أدامه حالا يردو لمرتكبوا don abin da suka aikata min takzibul qur'ani na kalita alqur'ani wa adalul musamma ba don da an rage an sanya masa lokaci kalitatse ba ai mazrubul lahu lokacin da aka sanya masa ma'lumun ala kalima ai wani wala kalimatun wa ajalun ba don kalima ba da adadi musamman kayyadatce la waqa al ihlaku al ajilu da alaka matsaukanciya ta afko alaihim akan dai Allah ya riga ya rubuta ya kaddarta zai jinkirta musu har ƙarshen rayuwarsu fasir ka yi hankuri ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alama ya kulula akan abin da suke faɗa min kalimatul Kufuri na kalimomin kafirci duk wata kalima da nake jin suna faɗa da kafirci ka jure ka yi hankuri za a kai ga wadda Allah zai kai ga iyakanku. Hatta ya ce amur bil kitali. Ya hankali har Allah ya hore ka daga yaƙe ku. Wasabbe, ka ci gaba da sallah. Ai, sallah kai sallah, sallolin biyar. Ya hamda rabbika tare da goge ma ubangijinka. Hali, ai, musallafin magana ne haɗawa biyi da gode ma Allah. Ki sallah kuma ka haɗa da gode ma Allah. Kabla kulo isan kai sallah wanda ake yi kafin kullowar rana ita ce sallar su ba'i. Wa kabla murudiha da kuma sallar da ake yi kafin rana ta ba'i ita ce sallar la'asar. Wa min ana illaili kuma ka tsare sallah a sassan dare. Ta'adi lokutan dare. Fasasir kai sallah. ma'ana magariba da isha'i. wa akraban nahari da kuma sassan yini adabin ala mahalli adabi ne akan mahallin min ana illai saboda min ana illai jumla ne majruriya amma fi ma'alin nafsi dan ana jin fasaddih min ana illai eh, sai zan fasaddih min ana illai shi ke nasabta fasaddih ke nasabta shi al-mansuri wanda asali ne abin wannan sai ai sallar zuhra kai sallar azhar da Allah waqataha don lokacin azhar ya dafur yana shigowa bi zawali shamsu da karkatawa rana kana ta karkata da tsakiyar sama to azhar ta wa huwa shi wannan lokaci na karkatawa rana daga tsakiya طرف النفس الأول شيني بنجينا رجل فرقو طرف النفس الثاني هو وشيني بنجي لذي لذي لعلك ترضى يا يسلا يقولي وأبنجدك أو أنا لو كنت دم كتامي يرجع لعلك ترضى دم أباك فتوقو حتى يرجع لك أنت بعد aika ba haka yadda bi ma ta kula da abin da aka baka yana tsawabi da sakamakon lada a sansa wanda har zai kai ga Allah shi baka sakamako wanda sai ka yadda da wannan sakamako wata kira'a la'allaka turba saboda a yarda da kai ma'ana Allah shi da ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ذرة الحياة الدنيا لنفتنهم لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tamuddanna ainaika kada ka miƙa idanunka ila ma ana zuwa ga abin da muka jiyar daɗi bigi da shi min mutari na jin daɗin alhayata duniya rayuwar duniya wa zinatiha da tsawon duniya bar leƙar da idanunka ga abin da muka ba wasu na jin daɗin duniya da tsawon duniya azwaja nau'i nau'i ai asnafa nau'i nau'i min wanda daga cikin mutane za a harakar hayat duniya na kawar rayuwar duniya zinata ha kawar duniya wa bahajata ha da sha'awar duniya ka bar ni ka idanunka zuwa ga abin da Allah ya ba wasu na kawar duniya don zura ido ga kawar duniya da Allah ya ba wasu na kai ga karamcin gode ma Allah a cikin zuciyarka ko mugun zato ga Allah na ganin ya ciki ta wasu a kansa ko tafiyar shekar don take a neman wannan tsawon duniyar ya shagaltar da kai daga bauta a Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne neman guzuri na barin wannan duniya. Linafsi na kumfi su waɗanda ka ga mun ba tsawon duniya da jin daɗinta mun ba su ne don mu jarraba don mu gwada fihi ga wannan za su gode ma Allah ko ba za su gode ma Allah ba ya an yi tsoron tsallake iyaka da shi ne da biya ɗan adam in ya gaya wa wadata in ya ga ya ni'imta to tsallake ka ya kai kalla inda insana la ya kowa an ra'ahu sabna ɗan adam Ke ƙetar ka ya kai in ya gaya wa wadata to Allah ya bayar da don jarrabawa wa rizqu rabbika arzikin ubangijin da ne aljanna hairu ya yi da ma'utuhu duniya daga abin aka babu a duniya duk wani kawai duniya da sha'awarta da ta gani a duniya da samu aljanna yayin da wa abaka kuma shine mai dawama ai adawam shine mai dawama وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله سبحانه وتعالى شو أمر أهلك كهو يعني أنت أي أهل بيتك يعني جلنك wa ahla dinika da mutanen addininka ai atba'aka ka hori mabiyanka wa ummataka da al'ummarka bis salati da sallah bancin shan? aya ta sama Allah ya ce wa Allah ya tasbir ala ma yaquluna wa sabbih ka yi ga sallah Allah ya ce da annabi zuwa ga babu abin da ke sa a nasara da al'amuran duniyar lahira irin hankuri da sallah saboda da Allah ke cewa wata inu da sabri wasu sala ku nemi gudunmuwa a kan biyan bukatocin ku da cin nasara ayyukan ku ta hanyar sallah da yin hankuri ka hori iyalinka da sallah wasfajir alaiha sai ma ka dage ka jimri a kan sallah da tsaye da sallah da iyakokinta da rukunanta da kushu'inta wanda waɗannan ayyuka na sallah ayyuka ne masu nauyi ga rayuwa sai dai ya kamata ga duk mai hankali shi ya ki rayuwa dai akan sabawa da sallah da jurewa a kanta da kuma hankali a kanta fa inda zalika shaqun ala an-nafs walakin akan شاق على النفس على مشاقها أدور على الألنسة قال ولكن ينبغي جهالها فلا ذلك والصبر على مشاقها لا نسألك رزقا فمكلفا لك أرض الدعوة ومكلف لك أرض الدعوة أي لا نكلفك ومكلف لك رزق أرض الدعوة كم كانت ولا لغيرك قوة kai kanka ba a tallafa ma ka arzuta kanka ba bale a tallafa ma ka arzuta matarka ko ɗanka a dukkanin ku a matsayin bayi kuke a wurin Allah arzikin ku yana ga hannun Allah nahnu narzuquk mu muke arzuta ka fa tafarra don haka ka tsayu da amrin ibada da al'amarin ibada ka tsayu ga al'amarin ibada wala ta hasam kada ka kula da ma ta kallafna da abin da muka ce daga gare ka Allah ya ce ma dan adam arziki ta kafalla da ma ta kafalla da abin da muka ce daga gare ka Allah ya ce ma dan adam arziki to saboda haka kan neman arziki ya hana shi yin ibada dan shi arziki lamuntacce ne a wurin Allah ba sarai da za ta mutu sai ta kammala canja arzikin ta kaka ba tare da komi wani ake mata ƙarshen ƙwarai almahamuda abin yabo wani aljanna shi ne aljanna ƙarshen ƙwarai shi ne aljanna ma'ana Allah ya samu gama lahiya ma'ana Allah ya samu shiga aljanna ya taɓawa don ƙarshe abin yabo ya tabbata da jin tsoron Allah a ya tabbata da a adabai awamirin Allah gabata da ya umarnin Allah wa jinari na wahihi masu kawarce mahanin Allah ainihin mutakina su ne ba hajjin tsoron Allah. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ثم ذكر فان الله ابغشي بعض اقاويله sashen maganganun kadarai an ba ila ba ta tun maganganu allati amara annabiya wadda annabi Allah ya hori annabi da sauri da hankulewa Allah ya akanta duk wanda yake zai kira zuwa gaskiya zai kira a dawo daga gaskiya a daga kayya a kuma gaskiya daga zalunci a kuma akan adalci daga jahilci a kuma akan ilimi daga shirka a zuwa da tauhidi to sai ya ji maganganu marasa daɗi faƙala sai Allah ta'ala ya ce wa suka ce ai mushrikai laula biya hana har la ya atiyana biya hana mana wannan manzo ya zo muna ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayatin da wata mu'jiza na rabbi da ubangiji ne da ma ya kasara ko yabo abin da suke nema kamar ya mai da makka marmaro kamar a aiko mai wata gaska ya dukiya ko a bayi wata gona rayayya ko a farko mala'iki zan kai ne rashi a rikin da yana cewa kun ga manzon Allah nan ku jahi ga manzon Allah nan awalan ta abihim bage da nun ashe bayani ne zo musu ba da wa qur'ani awalan ya abihim ko ta abihim bage da bayani ma fi suhuf da ula abin da yake cikin takardun annabawan farko da aka ba su al wanda ya tattaru alaihi akai ne bil qur'an ko da qur'ani min abai umami al-madiya na labaran al'ummomi da suka shu sun san littafan warko da aka ba annabawa da takardun farko da aka ba farko to shi qur'ani biyu ya kumshi waɗannan littafan da takardun duk abinda a cikin su akwai shi a ciki ne shi ko yana da abin da ba wa iraqum kuma ya zo musu bayanin yadda aka halaka mutanen farko da takabidin rusuli da kai ta manzan ai lan yakfihim ashe bai ishe to a bantuwa ba ishtimar alqur'ani tattara qur'ani ala bayani akan bayanin ma fi suhudil ula abinda a cikin takardun annabawan farko fi yawni mu'jiza Daga kasancewa ne mu'jiza hatta tsara ko gawar ha sai sun yi wata mu'jiza wata ba wannan ba ai da kasancewa Qur'ani yana faɗin abin da an kai tun shekaru dubbai dubbai da an yi farko ai wannan ya isa mu'jiza da cewa littafi ne daga Allah wanda ya zo da shi manzon Allah ولو أن به لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ولو أن أهلكناهم الله سبحانه وتعالى كلامهم هلك الدرس من قبله وبأبابه دامون هلك الدرس عذابا min qablihi kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay qabli Muhammad lir rasul Kayan zuwa Muhammad a matsayin manzo da Allah ya halaka su bai aiko musu manzo ba laqalu da suna da hujjar su ce yawmal qiyamah ranar alqiyama rabbana ya mu. ubangijinmu launa arsalta ilaina rasulan min hana ka aiko mana manzo ya faɗa mana abin da ka so ya bayyana mana abin da ka so mu ba san abin da aka zo bare mu ba mu san abin da aka ka zo bare mu bari ai da ka aiko mana ma Don ne ka hada ka mu babu bayani Allah ya ka aiko mana zo ba lakka bi a sai mu bi ayati ka ayoyinka mursala da ha wanda aka aiko ta min qabla an tabilla an tabilla tun ka aiko mu daga cikin kaskanci ranar alkiyama wa na hada mu kunya cikin jahannama kun Allah ya ce ka ce mu kullum kowanne mu musulmi da ku kafirai ai minna wa minku mu da ku mutawaffisu mai jira ai mun tazuru mai jira ne ma ya kudu ilaihi da abu abinda abinda al'amar yake koma zuwa gare shi fatarabta su kun shiru kun jira fatarabta su kun jira فستعلمون ذاك ذلك في القيامة على نهر القيامة من أصحاب الصراط السوي سوى ليلي ما أبو تا هنيا بكتيا إيه، الطريق السوي هنيا بكتيا المستقيم بكتيا ومن اهتدى وما وعليه شريدين من الضلالة لكفتا أنا هنو مو مسلمين أتبع هنيا بكتا أم أنتم فوقو كافرين كجرا مجرا رأى القيامة zai bayyana ولا abbatacce da ولا ashiri da wanda aka gatacce da wanda an miƙaƙe da mai gaskiya da mai ƙarya da wanda yake dan wuta da wanda yake dan aljanna ita da ake suwa suwa ta fara bi nafil mashaqqa da kore wahala wa shaqa da tsiya bi inzalil qur'an da fakar da qur'ani wa qatamat kuma ta shiga bi ja'al aqali hadha kitabi da sanya ma'abuda wannan littafi على الصراط الطويل أكم من يلتكيا يعني الذي لا شفاء فيه وجباب الشياعة جنة لمن اتبعه بوجه بوانا عنده قرآن جنة بليم بيبدو شكرا بيانا هنيا مليدي شيابي كبها بدو وانجي في هنيا القرآن يبينا أكيدا لعبادة لمعاملة ولكي زي زمان أكم هنيا بيبدو شياعة جنة بابا هذا ya kauni saboda kasantuwar hanyar Qur'ani muli a an cika ta gudan da shirya cike take da shirya wasta mana ta da tsaro ala ulumin akan ilimma ilimoma wa akamin da hukunce hukunce ta nasa, wanda ilimin nan da Qur'ani yake ɗauke da shi da hukunce hukunce sukan shirya da mutane ilan najani zuwa ga cin nasara wal falahi da tsira fi duniya wal akhirah duniya da lahira Allah ka daidaita mu akan tafarkin alqur'ani ka sanar da mu irin masu da hukunce hukuncen ba ka shirya da mu da su ka ba mu cin nasara da dacewa بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا اتبعوه وهم يلعبون سورة الأنبياء Eh, sura annabawa suran annabawa an ambace ta suran annabawa saboda za ta ambaci annabawa za ta ambaci kusan annabi goma sha takwas da kyattoshin da saboda haka ta samu suna suratul anbiya sura annabawa za mu je ambaton annabawa ɗai ɗai ɗai har guda goma sha takwas. Wani da ajin wa ihda <clears throat> a tsani ashara aya. Ita wannan sura tana ɗauke da aya ɗari da goma sha ɗaya ko ɗari da goma sha biyu. Wa mawdu'u ar-ra'isi jagoran darussanta wanda shi ne babba daga cikin darussan da za ta karantar da mu. Bayanu shi ne bayanin Allah anna ya yi addinin annabawa kullihim dukkanin millatin da addini ne guda daga annabi adamu har zuwa annabi muhammad duk addinin su guda shi ne kadai da allah da bauta ba wani wanda ya zo da addini da yake da shirka su biyu sai dai shari'o'in su bayyana su bambanta shari'ar lokaci kaza da bambanta da shari'ar lokaci kaza tunda kaga annabi adam da ya ne dole su sun kai an yawa su wasu a an juna ya mutum guda kowa guda uba guda amma dole su yi aure saboda a wannan lokaci a duniya babu wasu zai Ba babu wasu zai su don haka sai aka sauya ya yi ku tawaye ba za ka arme wanda an ka haihe ku tare da ita ba sai dai ka arme wanda an ka haihuwa da wani can namiji ciki guda ba kai ba haka dai an ɗan kai kai ta tarin duniya ta bunƙasa da babu da yadu to wani daban-daban ne wani annar da irin shari'a ce wanda Allah ba shi amma asalin tauhidi asalin aqida guda ta don haka tauhidi guda na don haka da awar tauhidi take ne kaddiya don shi tauhidi guda na توحيد النبي آدم شيني توحيد النبي نوح شيني توحيد النبي موسى هذا عن محمد أما شريعة بنا ده هذا هو وين يكون ولا وين توحيد ده هذا وما نما زني الله لا الله ما الله على زانيه ده ده أدين اللي بيتوش كن توحيد الصبا صبا وش كيروش عن كبوة تيانا وأنهم سوء النبارة مبتلون على جربه بأنواع الابتلاء في نوع نوع الابتلاء za ka samu tarihin annabawa da ƙyar ka samu wanda ba a jaraba ba annabi ayyuba an jarabe shi rashin tsariya annabi yusuf an jarabe shi da ƙiyayyar ƴan uwa ne da musibar mata da makircin su annabi a dawuda shi ma an jarabe shi da shari'a annabi ya haya an jarge shi da kisa yahuda su a kashe shi da sauran dukkanin annaba ko wanda ta shi jarrabawa in ma jarrabawa da ta shahi bukatar mutum kamar da aka jarrabe annabi zakariya da rashin ɗa har shekarun tsuwa aka shi ma annabi bayan aka jarrabe da rashin ɗa har shekarun tsuwa suka shigo to kowane ke gaji ba za a ga jarrabawa don haka duk jarraba da Allah ya wabawa in yana da ilimi yadda bi tarihin annabawa sai ya sa kai ne inuwa in ɗa gare ka ne da shirare sai ka tuna da annabi nu shi annabin Allah shi an manzo Allah a faɗa ne ka'idina in mata gare ka mai gasa ka sai ka tuna da annabi nu mata dai ka'ira sabo in uba gare ka ne sai ka tuna da annabi Ibrahim uba dai ka'idina ga sunan dai ga sunan jarrabawa iri dai Yan an jarabe ka da mutuwar 'ya'ya ta haihu da mutu ka tuno da annabi ya guda ɗaya ban juriya ita ma da wata suka tafi duk da yanayi suna da rai suka zo sai fatima ita ɗaya bari sai wata suka tafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in to duk da ba ta an fara mutum iya tsiri tarihin annaba saboda haka suna da cikin muhimmancin ilimi sadda an ka jarabe da bakin ciki sai ka ɗauko ƙur'ani ka karanta sai ka ji hutu sai ka ji natsuwa sai ka mance ma da abin da aka yi ba musamman malamai suna cewa duk wanda ya shiga jaraba a shigar da so da yusuf daga irin jarraba da an yi so ya shiga cikin ta to sai ka hutar da kanka in ma suna kai ma kwalle-kwalle to ga wani nan an yi mai kwalle-kwalle iri-iri Allah ya tsallaka da shi to da alqur'ani yana ba zuciya hutu suna ba da natsuwa suna ba da kori da sassafta zalin fitina da jarraba da aka yi mana to kowanne su akan jarabe shi fa ya adana za mu da ayatin mu amma kuma Allah yana ba da cikakken kulawa da tsare su fitar da al'awa da a wannan halaye kowanne su za ga ai mai jaraba kuma Allah ya mai rida to kenan ita jaraba ba ta da matsawa kowa sai an waye ta tunda Allah ya wa manyan bayan ne jarabawa to kowa sai ya wa jarabawa to sai dai inda aiki yake idan mafita wanda ya tsaya ga Allah yan an yi jarabawa ya samu mafita wanda ko ta hanyoyin shaitan to bai samu mafita sai dai ya kara kutsawa a cikin kunci wannan sura za ta fara da babu labari da yadda mutane suka rafkar daga la'ira. mutane sun rafe daga lahira kowa dai duniya ina ka hito duniya ina ba kana duniya wa anan hisabi wanda za mutane sun rakkana daga hisabi da sakamako kamar sai ba a hisabi kamar sai ba a sakamako ko inda daga ayyukan wani da wannan lahira duniya ɗin muka samu da ba in dai mutum ya zai samu duniya to ko ya hasara lahira ko shi ne da daɗi ya sha da daɗi ya sa da daɗi ya hau da daɗi ya shiga cikin daɗi shi ke nan bukata ta biya duk wani kura da za ta mutsewa lahira ta mutu shi bukata ne lafiya wannan iya sarrafa kana sannan sura za ta ƙara ba zuwa ta ba mu labari game da masu ƙayyatawa da kuma irin yadda Allah ya kifar da gwamnatin masu ƙayyata manzanni kuma sura za ta lalabo mana bayani game da dalilan kudurar Allah game da rayuka da sararin halittu bayan ta bijiro muna da dalilai da hujjoji masu shaidu a kan taɗaikar Ubangiji mahalicin halittu. Kuma zuwa za ta ambata mana halin mushrikai sadda suke fuskantar manzannin Allah da izgili da shekana da karyatawa. Sa'annan tura za ta taɓo mana labarin kyastoshin wasu annabawa wasu manzanni kuma za ta ba da labari tare da yawaitawa da faɗaɗawa game da kisa annabi da bayan tare da jama'a ne masu hoton gumaka a cikin wannan kisa ta annabi da bayan akwai abubuwan lura masu yawa sura kuma za ka ci gaba da bamu labari game da manzanni za ka bamu labarin kisar annabi musa sannan annabi ibrahim sannan annabi nuhu sannan annabi nuhu sannan annabi dawuda sannan annabi suleiman sannan annabi ayyub sannan annabi Isma'il sannan annabi Idris sana'a na Zulkifil sannan annabi Yunus sannan annabi Zakariya sannan Maryam da ɗanta Isa alaihi salam tare da bayanin abubuwa masu da hankali da tsanance-tsanance da manzanni suka ci karo da akan hanyar suka kira zuwa ga Allah da kuma bayyana mana irin yadda Allah ce mu je akan mutanen su ya tsarbe addu'a tura za ta rufe muna da bayanin manzancin shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ne iktarba lin nafi hisabu hisabin mutane yi kusa hisabi na daɗa matsowa wa fi gaflata amma su ko suna cikin rakkana nuri nuna sun bije ka zama cikin bishira da rakkana amma hisabi kullum ƙara matsowa yake kwanaki sun su kurkuce shekara ta koma kamar wata wata ya koma kamar sati sati kamar awa awa kamar an kunna magana da wuta nan da nan yanzu a ce ramadana ta daga shi ba za ka yi mamaki ba shekaran jiya shekaran jiya ake cewa sauran kwana ta za mu zo azumin ba to ga shi ba tsara da waɗannan kwanaki da muke canjewa a ba na ramadana muka canjewa ba na ramadana muka canjewa na amana maka shakiya ya wanda tsoron kwana ne goma shi mutu to gobe shi ke nan mana kullum ka ci kwana ba da ka ce kwanakin ka na duka ɗauka shi ke nan da zaran sun ƙare babu ko guda sun kai ba kwana cikin taɓa yi to hisabi ya matso don alamomin alƙiyama sun bayyana fara daga aiko annabi Muhammad shi ma alamun da tashi alƙiyama tabewar wata ya rabu alamu ne tashi alƙiyama da kuma ga wasu abubuwa na a cikin masu mara alƙiyama ta yi kusa na karancin ilimi da yawan jarinci da yawan shaye-shaye da yawan zinace-zinace da yawan zalunci da yawan kare alƙawari da rashin kunyan mata da rashin arzikin alƙalai da ƙarancin ruwa da rashin lahiyoyi har waɗanda uwaye da kakani ba ba kakannin mu san corona ma ya yi kuna corona to ga sunan iri iri daban daban to duk waɗannan alamomi na taka alƙiyama dole da sun taho amma duk da haka muna na arabta ne duniya kawai take gaban mu Allah ka gyara ma ya atihim min zikirin ba wani wahayi da zai zo musu min rabbihim daga ubangijin muhdathin wanda aka sabon tafakkar da shi sabon tafsha wanda aka ta sama a nesa da salama sabo illa sama uhu ba ke sun yawan nan wahayi ko Abu na suna wasa wasa ita sha musu kai Abu na suna wasa to mu tsaya ɗaya ga kare baka in kace shirin da bakin yau wasanni nawa yahudawa suka tallata suka ɗaɗa su suka izgira mutane cikin musamman samari aka bi hanyoyin da za a ɗauke hankalin samari a juya da alƙiblar su daga addini da ɗabi'a mai kyau zuwa ga wasan yau kwallo ɗaya in kan jiki da kacce ke sharinta irin wadda tukurkuce matasan daga addinin Allah yau irin wadda aka wa shugabannin kwallo da yayya da ana malamai haka nan da an cire zo wajen kwallo a gani da an gama kwallo zai ga cin ba kowane ya sha jiki ne an yi tsaye shi ne musu hudu ba alhudu wata shaitaniya kuma wallahi za a ga kun yi tsaye za a ga kun yi shiru nan ba ta fi da haka ana ga duk amma sai da shi wani ya magana amma in kwat ɗin su ne mutu wata ba shekariya za ka ga sun yi sun yi kyau sun yi tsaye sun yi shiru kamar duwa suna saurari kuma wanda ya kwat ɗin ya yi daraja ya ɗan kwallo da daga ubali da in kwat ya sa shi aiki kuma ne sa shi aiki na kwat shekari da wata kwadai in an yi labarin sallah game da kwallo Wani in an ɗauko labarin a kwallo tsakanin zuwa makaranta da darussa ko da na makarantar zamani kwadai na addini da kwallo wanne samari sun ka yaba hankali duk wanda ka fi yawa taron kallon nan suna ya hace wani jaraba a kafi ba sakamakon ka babu kyau sai ka ina da layi ina da rayu amma ka so su a kwara sa wurin kwallo su a kan gaba wurin kwallo amma wurin karatu su a baya wurin ci gaba su a baya wanda ya kamata samarin mu su da himma su yi kafaɗa da kafaɗa da maƙwabtanmu na wannan ƙasa kudancin Najeriya sun yi tsaye suka cewa sun zama masu ilimi a bangare biyu duniya da addini masu kulawa da al'ummarsu da ci gaba rayuwarsu kawai sai a kama shiri da ana kallo wa abu da suna ta wasa wasannin ma ba su san iyakar su wanda a kiro da suna kala kala wasanni da na maza da na mata da yan shekara kaza yan shekara kaza kwallon yan shekara goma sha biyar mata mata yan shekara goma sha biyar suna kallo hatta maza na kallo da ɗan gurkin wallo da ya gurkin wani yan shekara goma sha takwas yan shekara cikin da kwallo ko tana hawan yankiya ko tana iyo cikin ruwa ga sunan shirin ritoci daban-daban su ke zuwa don su tsoke hankalin don su rattanar da mu daga addininmu da alkiyama ga haka cin mana ba babu shiri Allah ka zama daga da yahudawa ka kwato hankalin mu da kannan mu samari daga wannan halaka. لاهية قلوبهم وأثروا النجوى الذين ظلموا هل هذا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Allah subhanahu wa ta'ala ce lahiyatan qulubuhum kuma suka san su tsora kana galibatan qulubuhum zuciyar su tsora kana amma ana wa daga ma'anar qur'ani sai ka samu musulmi bai da bakin ciki bai san fasara qur'ani ba bai da bakin ciki in ana karanta qur'ani ne ci bai da bakin ciki in bai san ilimin qur'ani ba amma yana da bakin ciki in bai san science ba in bai san technology wanda san kimiyya ba fa subhanallah ina da mutuwar wahayi da zai hula tare da Allah bai arzuta ka zama wannan shirmo ba amma dai abin zargi na idan baka da labari da Qur'anin Allah sai wanda ganganno to aristo da baka manta ne arna ka zamo da la ya tanguluhum zukatan shagala daga ma'anar Qur'ani wa asarun najawa suna asar ta ganawa ay al-kalama suna asar ta magana wata shawara da shawarori istinbadi ga fitowa da ma yi hudu mu da bihi abinda za su rota da shi ma a tawon abin da ya zo musu min zikirin nawari wa izahari bihi da kokarin bayyanar da barnatsa lillafi ga mutane a matan gaba Sai kai ba ma shagalar zuciya ba a an ma sun suna mitin mitin a sassan duniya daban-daban yaya za su yi su fito da abin da zai rusa karantar Qur'ani yaya za su yi su gwada wa mutane addinin musulunci addinin ta'addanci na Ƙur'ani shi a su da ta'addanci ta'ala ba wa an zalika uluwan kabira alaihim mun maana ƙoƙarin su kullum su samar da wani shiri ko wani tsari ko wani faɗakarwa ko wani wancan kwakwalwa wanda zai nuna ma duniya musulunci dolanci na rashin ci gaba da shi ya bai ce ke musulmi ba samu ci gaba ba alhali su arnan duniya da suka ci gaba su ne suka ɗauko rassa na kaya suka aza da hanyar ci gaba kamar yanzu bayan ka wuce sai ka ɗauko kaya ka aza da hanya ka kwanta wuce da hanyar wuce ko ka yi rami ƙasa to haka yahudawa da shi in sun ka samu ci gaba to sai su jinka ci gaban nan da kansu kawai sauran al'ummomi musamman mutanen afirka sai a kinki a sarka su ci gaba da zama bayi ɗayan bayi jikokin bayi ba a bari su ci gaba sai a canne, a rinji da su bayi a turo mu shugabannin su wasu manuhohi na ƙarƙashin ƙasa da za a tsoratar da su da zartar da su ko a tsawatar musu wani abin faɗai da zartar da su don biyan buƙatar yahudawa don su ci gaba da jagorancin duniya a cikin rafsanar al'umma don su ci gaba da lalace addini allazina fadam waɗannan da suka yi zalunci wa asarun najawa suka asarta ganawa wa qalu suka ce hana haza wannan muhammad ya kasance ba illa basharun sake mutum mislukum irin kaga mataki na farko na anisan da mutane daga annabi kar a shi mutum na irin ku ba yin ku yayi ba alhali gaskiya ke aka bari ƙarya da ita lallai annabi mutum na irin amma Allah ya bambanta shi da zaɓi ne ya ba da annabanci da zaɓi ne ya ba da bambanci da zaɓi ne ya ba da alƙur'ani ya ati bihi fama ya ati bihi sihir ai abin ya zo da shi sihiri aka ta aduna sihira yanzu za ku zo ku da sihiri ai ta tabi una ku bi shi wa an tun tubtiruna alhali kuna gani da hankalinku ta alamuna annahu sihirun kun san cewa sihiri ne wannan farfaganda ne ta annan da lokacin manzon Allah a ce annabi mutum na ai sihiri ne yake yi ai ta ku da sihiri ku da hankalin ku a doke muku eh, a hankali ai dabo na tsari na don mutane su jaye daga shirya Allah subhanahu wata'ala da yake lokaci ya insha Allah subhanahu wata'ala nan za mu tsaya abin da masu karanta tarihi. Allah ya ba mu ikon aiki da shi koyi da bai ne ba mu lada kuskure Allah shi ya yi muna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamu alaikum, da Allah masu kawoyoyi su yi ƙoƙarin kore dakatar da layukan su ko kuma su yi ƙoƙarin sa wayoyin sa muna karatu suna